mafarki na ama a ba kowa gidan ne ba yaya ne ya ake ciki lafiya kuwa? Ai lafiya kenan kuma lafiya ce ta ka haka. Ah, ban gane ka bane ba. Au. Ban kawai ka shigo wa mutane gida ko sallama babu? Ke tun da kike a tarihin rayuwarki kin taba jin an ce masu gida sun shigo ma sun yi sallama yanzu za su shiga gidan ubansu? Gidan? Ubana. Ubanka. A'a. Wai kada ya ce ke ce yanzu mata a cikin gidan nan. Kwarai kuwa. Ya yi daidai to ni ne dan dan baba ba. In kika ji ana dan baba. Malam? Eh. To ban ga kai kama da malam ba. <laughs> In kika ji an ce albasa ba ta halle ba. Ai mu ne. Na gaya miki mu ne. Daga ina? Ha? ga? Ki sai daga ina nake? Daga mai mujiya nake. Na ci tafa na ci rijina na ci jibiya da kike gani na nan. Allah ya dada ni dai na dawo. A'a. Dan malam ya dawo cikin gidan ubansa. Yanzu dai fita za ka yi sai na kira malam in ya nuna ya san ka. Ba zai yi kawai ka shigo min cikin gida ina zaune ba. Kin yi saboki ki isi fara tun yanzu. Kin taɓa ganin an kori ɗa a gidan ubansa? A'a ni dai kan za a gano. Ban san ka ba fa malam kuma ba a ban labarin da aka zo ko yaya ba. Ai zama duk mai nakuda ta samu katifa ta ce nan gani sai na haife nan ku gidan uba, na zama duk wallahi ba inda zani. Malam. Ki fito ki kawo abinci na na ranar in ci na kwaso hanya. Daga zuwa? A'a. Me kika zo yi gidan ne? Ki girka mana mu ci mu koshi mu sha ruwa mu kwanta mu huta dan yanzu hutu muka dawo gida ai. Ha lallai dai kam. Malam fa ni gaskiya ba zan yarda ba. ban yarda da kai ba. Ba ke yarda da ni ba. Ba ke yarda da ni ba. Ba kama ban ba kama kama da malam <laughs> ba. Daki zai shiga ban kwanta in huta. Wani daki ajin wani dakin. Yar uwa na bincike. Ina za ki je ne haka naga kin ci kwalliya haka kin yi makeup ki haka kamar za ki tafi Lagos. <laughs> Kai ai in gaya maka kasuwa ce za a buga ta wacce ba a taba buga irin ta ba. kai kayi kuɗi fa tun yanzu ba zan fara dariya ka warke kawai kayi dariya alƙawari ɗaya zaki mu ni waya kawai nake so ki canza waya eh kai waya kawai kake so hmm to ai in gaya maka ba ma waya ba duk abin da baka taɓa tunani ba sai ka same shi akan wannan sabgar da za a buga kai na kusa da kai ma sai ya san ka samu kuɗi sista mm-hmm. bari in tambaye ki mana dan Allah wa ita wannan matar buhun shinkafan nan haka kike fama da ita a gidan nan ta bi ta sa mana ido ta tsane mu hmm. kai ma ka faɗa a kai ma ka faɗa wannan matar wannan matar ai in gaya maka sa idan da take yi min a cikin gidan nan eh. har gwara ma a yi min a waje wannan ai ta bi ta takura min ta takura wa rayuwata dan ma wallahi ni daidai nake da ita warki ce ni daidai kugun kowa in gaya maka wallahi kar ka saurara mata ai bari dan ma babanmu yana son yana daure mana gindi ba ya bari ta raina ni in gaya maka idan ta zo tana yi min abu ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba yanzu kin san me abin yi ai dole tunda muna cikin gidan da nema Allah ya dada ni na da ko ko ai dole mu dau mataki a cikin gidan nan ba za mu taba zuba ido mu ga abubuwa yana faruwa da mu ba mahaifiyar mu ba ta sa mu a gaba ta sa mana ido ta tsane mu ƙarya take kai me kake ganin za a yi kawai mu hada ta da yan daba su sassara mana ita daidai kuma ba haka ba mu mata shegen duka da kanmu ai wallahi abinda za mu yi mata kenan shi haka ma yayi matsaukaci a to baba ne ko sistan ma oho sista kin san fa ka'idan mu dan Allah ki fito in baban ne ma ka fito dan Allah kai sista kai sista kai kai aisha baba Oh. na gane wacce take ciki ai daga gani ma ita ce wallahi ita ce wannan masifa da mai ta kama kuna da ka'ida ku Allah ana kakkarya muku doka a cikin gida kai da gidan ubanka to ki fito ki fito baiwar Allah ba fa amana ka a cikin gidan nan fa mu fa ka'ida ce fa da mu fa a cikin gidan nan fa mutum ko kai dan gida ne baka wuce minti biyar a cikin banɗaki ko fitsari za kai ko kashi za kai ko wanka za kai ki daina mana haka fa gaskiya kina ji ina ta kwankwasa kofa ana ta magana kin yi shiru kamar wacce take na guda a banɗaki wallahi a'a ko uban kuma bai ishe ni kallo balliya ce kai da kanka uban wa Uba fa bai fi uba ba fa in gaya miki fa. Ke fa ba uwar mu bace ba dole in rama zagin da kike min na rantse da Allah zaki zo. Kai lalle ma matan nan ko uban mu to bari su ta zo in gaya mata duk abin da kika wallahi Allah sai mun rama. Kawai mutum yana jin fitsari ni na san wallahi Allah na rantse da Allah na so in mare ta ma. In baban ya zo in faɗi dalili zagin sa tai na zagi na ta.

ina ta magana ina ta sallama baki magana ba ne haka asabe kenan lafiya ba lafiya ba asabe tunanin me kike yi haka ƴaƴan miji ma kadai ai sun sa ni gaba kuma kin ga malam baya cewa komai yaya ba zan zaki ganni cikin wannan halin ba ya ba zan yi tunani ba hmm? ya wannan ai ba wani abun bane ba ita da rayuwa aure ta gaji haka kuma ki tuna ita aure biyayya ne aljannan mace tana ƙarƙashin ƙafan mijinta haka za ki dinga yin haƙuri ni dai kawai tunani na ramuwa na yaran nan su canza su zama mutanen kirki da ma malam din zai dinga gaya musu shi ma ai yaran za su gane amma ni kaɗai nake faɗa sai dai ku taya ni da addu'a ba komai ki dage da addu'a duk mutum abin da yake a rayuwarsa inda yana addu'a zai ci ribar rayuwa to shikenan Allah ya sa mu dace eh, na gode a sabi sista wayan nan wallahi ta mun kyau sosai na gode fa wai sai dai ku tawar ka zaman ku ni ko ta irin wacce ake dan ganin Saudiya ai baba ka sha kurumin ka kafi karfin waya